assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi shi daga watan jimadal akhir ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na farko daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al'ustaz Dr. abdulrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب لمسجد الحرام الله مدوغكين سركي كار سريش da tabbatar mai da addinin shi da aƙidin shi kyakkyawa wannan littafi mamlakatul arabiyyaci Saudiyya da ƙarƙashin ri'asatul am li masjidil haram wa masjidin nabawi idaratul amnul fikri bil masjidil haram ƙasar Saudiyya ita ce allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin al'amarin tsarinta da kuma gudanarwanta ya zama kowane lungu da kowane saƙo na rayuwan musulmi a yau a duniyan nan sun saka hannu a ciki ba don komi ba sai don tabbatar da ganin al'umma suna nan a bisa yadda annabi ya mutu ya bar su shi yasa a cikin masallacin makka da madina to makarantu ne ma'aikatu ne waɗanda aikace-aikace suke dare da rana saboda tabbatar da wannan kyakkyawar manufar kuma dukkanin waɗannan makarantu da ma'aikatu suna gudana ne a ƙarƙashin kulawan abdulrahman wani abdulaziz as-sudais allah madaukakin sarki ya sa mai da alkhairi to a ƙarƙashin idaratul amnul fikiri, ƙoƙarin tabbatar da an amintar da tunani da nazari da saka al'umma cikin kan gado sakamakon saka sa cikin rudani da hautsini da hatsaniya da kafirai suka yi a yau a duniya ya kai ga wannan babban limami jagora na musulunci ya dau alkalamin shi ne albarka ya zayyana kuma ya wallafa wannan littafi na al'amnul fikri ma'ana tunaninka a ɗauko shi daga cikin hatsaniya da ruɗani a saka shi a cikin aminci a ƙarƙashin faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa allazina lam yalbathu imanahum innal lazina amanu wa lam yalbathu imanahum bizulmin sai ce ula'ika lahumul amn saboda shirka na da alaka da mai rudani duk sanda al'umma ya zama akwai al'amarin shirka a cikin ku to ko tabbas suna cikin harka na rudani yasa in baka cuɗa imaninka da zuciyanka da shirka ba to tabbas ba za a samu fikiranka ta shiga cikin matsala ba a yau a duniya jama'a kafirai sun mana algazul fikiri sun yaƙi tunaninmu yau da za a ce ma a ƙasashen duniya duka wace ƙasa ce tafi kowace ƙasa ƙarfi wa za ka ce ya ƙi tunaninka amerika ita ce ƙasa ta ƙarshe da aka fi ƙarfinta saboda ita ce ƙasan da ba ta da allah take zaune a kan shirka allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul am wahum to amma a yau ba ka kawo ƙasan saudiya da wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi daga cikin ƙasashen da suka fi ƙarfin soja ƙarfin tattali iya juya siyasa iya kaza iya kaza saboda an yaƙi tunaninka abinda ka ɗauka ƙarfi shine wanda ya fi ƙera makamai abin da aka yaki tunaninka a matsayin ƙarfi shine wanda ya fi iya shirya makirci da zalunci da cuta da ha'inci kun gano wannan sau da an yaƙi tunaninka yau an waye gari duk sanda ka ga wani matashi daga cikin matasan musulmi tunanin shi shine ya kwaikwai kafirai wajen sa wajen magana wajen gudanar da ɗaukacin rayuwan shi daidai da cin shi da shan shi irin nasu yake so yau har mun waye gari a abin da ya shafi gine-ginen gidajen da za mu zauna muna kwaikwayon irin nasu ne rufin gidajen irin nasu shafen da za mu yi irin nasu ana nan ana tafakan isa addinin mu in sa'a ba sai ya rikide ya zama irin nasu shine algazuwul fikiri to wannan musiba da wannan bala'in da kafiran duniya suka saka al'umma a ciki a yau shine ake kogoriyon faɗi shi ba dare ba rana ya za a ɗauko su daga wancan hatsaniya a dawo da su cikin alfikirul islami an gano wannan yanzu kafin ka fara jin musulmi ko ɗan musulmi ya yi tunanin ya je ƙasan makka ko madina ko ɗaya daga cikin ƙasashen jaziratul arab ya yi tunanin ya zai samu damar zuwa amerika ko ingila faransa ko germany haka ne yana gama secondary da so samu ya ce ina kake son kai jami'a za ka ji ya ce zan je turai so da an gama yakan tunanin shi yau an waye gari kafiran nan suke kera kamfanonin har hada makamai kuma suke jigilan makaman nan zuwa ga kasashe masu tasowa su hada su fitina da rikici a tsakaninsu abin mamaki kuma sai su ce suna ɗiban gudunmuwan magunguna da gudunmuwan abinci da barguna da sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum suna kaiwa da sunan gudunmawa a lokacin ana son a yaƙi tunanin wane da wance da su wane don a ce mutanen nan masu tausayi ne dole su ƙirƙiri waɗannan fitincinu da bala'o'i sau da sun kashe mako don kuɗaɗe wajen kakkafa masana'antu na ƙera makamai idan an ƙera makaman an tara ba a siya an yi aiki da su ba ma'aikatan ma'aikatan ƙera makaman su ne za su ci dole suna da bukatar su samu ma 'yan kasansa aikin yi idan aka cika nan da bullet an tara an aje ba wanda ya siya ai ba kayan abinci ne ballantana a ce ana ci ba dole sai sun san yadda suka yaƙi tunanin wasu daga cikin 'yan ƙasanku suka ɓata shi yadda za su ta da fitina sai a aiko musu da gudunmawan waɗannan makamai fi da shaitan in sun fara aiki da su suka ji daɗi sai a ce to ga yadda za ku samo kuɗi ko kuma ku zo ku siya waɗannan didin lalan makaman nan su za su koma su barbaran tunanin sai da waɗannan makamai ga kuma gwamnatocin irin waɗannan ƙasashen yan tawaye na siya a hannunsu waɗancan na siya a hannunsu a ɗaya hannun suna wannan aikin domin samar ma kamfanonin har hada magungunansu kasuwa a duniya domin in ba ku yaƙi kun raunata kanku kun kakkashe junanku ba ta yaya za a yi a ce kamfanoninsu na sai da magunguna da har hada su sun samu kasuwanci sun samu riba da za su saman ma ma'aikatan wannan ma'aikata abinda za su yi wannan yasa suke kikiran vaccine iri-iri saboda su haifar da cututtuka a kasashe masu tasowa jama mun gani me yasa ebola da tashi tasowa sai ta taso a afirka idan bature ya kamu ana kai shi turai sai a mai magani ya warke don me ba za a ɗauko wancan maganin a kawo ƙasashen afirka don mutum na ciya ya warke ba kun gano wannan a lokaci da sai ka ji ana yabansu suna ba ƙasa kaza gudunmawa na horar da sojoji na biliyoyin daloli alhali da za ka kalli ƙasa kuma su suka hassasa wannan fitinar tuwarin nan abubuwan ku an gama yakan tunaninmu ne mun zama ba mu da tunani gaba ɗaya ila na bature shi ne abin da ake cewa algazuwal fikiri ko na ma'an yaka yau zai wahala ka ga ɗan musulmi yana sha'awar larabci amma ya fi sha'awar mai turanci har ana ganin wanda ya iya turanci sama yake da wanda ya iya yaren alkur'ani yaren manzan Allah saboda an yaƙi tunaninka ana ganin mutumin da ya je iya physics ko ya iya mathematics wannan sama yake da mutumin da ya iya alkur'ani da sunna ba a ganin malamin addinin musulunci da wata kima da wata daraja mai yasa an mana algazul fikiri an yaƙi tunaninmu ba ka da nasi ko ɗaya kuma zuciyanka ba ta gamsu da wannan nassin ba in ma akwai shi domin nassi ne baturan nassi da zai ce li kulli abcd hasana akwai amma ƙur'ani annabi ya ce li kulli harfin ashar hasana asharu hasana lada goma ka ce alif goma lam goma mim goma ya aka yi aka kuno kai aka yaƙi tunaninka ka iya aji alkur'ani game da karanta shi kana karanta nobel ya baturi yana ingila yana faransa yana amerika ya iya yaƙan tunaninka ya ƙirƙiro maka da wayan hannu kullum ka ga ɗan musulmi yana yana daddanna waya ga kur'ani da yake da hasanat a cikin shi ba ka ɗauka ba ya ka yaƙi tunanin 'ya'yanmu samari maza da mata ya baturi iya ƙero mana abubuwa na game da muke shagaltar da 'ya'yanmu da shi madadin mu shagaltar da su game da addininmu da kuma koyon ilimin addininmu alkazuwal fikir sun canza mu tamaman daga yin da annabi ya bar mu saboda irin tarbiyyar da annabi ya yi ma sahabban shi tarbiyya na ruhi tarbiyya na fikar tarbiyya na badan aka waye gari duk inda sahabbai suka shiga cewa suke kono amsalana amma yanzu mu ne musulmi muke gogoriyan an na kona misulal a french mu zama irin turawa turawan da ba su da addini turawan da ba su da ɗabi'a turawan da ba su da kan gado inhum illa kal an'ami balhum adal yaushe za mu dawo ila ukulina ne waɗannan malamai masu albarka suka dauki waɗannan littattafai suke rubutu a kansu yau an waye gari mace ganin take daidai da take da namiji har ma ta fi shi ana ganin tsare-tsaren da alkur'ani ya kawo to tsare-tsare ne wanda ya tauye haƙƙin mata yau sai ga mace mai hijabi da niƙabi da safa islamiyya dare da rana bai wuce ta amma tana nan an ɓata tunaninta tana da nazarin cewa watan wata rana sai sun kwato haƙƙi sai sun kwato 'yanci su 'yan gwagwarmaya ne 'yan fafutuka ne ya aka yaƙi fikar ɗinmu daidai da abincinmu yau an canza tsarin cin abincinmu mun koma cin fulawa sau da ƙasashen turai a nan ne aka fi noma alkama ya suke mana irin wannan yaƙin kowa sai ga dan kegege sun ya samu da dan donut haka ya samu ya ci abincin bature shi ke birge mu an gano wannan da kyau ku magana irin na bature stara irin na bature aiki irin na bature komi irin nashi to so yake in ya gama mamaye wannan lokacin duka a ƙarƙashin addinin globalization addinin kuma zai zama iri ɗaya ne kawai shi ne zai ƙirƙiro a taƙarar bainal adiyan alkhiwarul khadari a kaza ga iri-iri malaman musulunci suka tsayu irin su bakar abdullahi abu zain suka rubuta littattafai al-ibtal fi nazariyatil khalti bayna dinil islami wa ghairihi min al shi sa duk irin waɗannan abubuwan da waɗannan manyan malamai irin su su da si suka yi mana ba abin da za mu yi simi addu'an Allah ya saka musu da alkhairi mu ba da lokaci wajen mu fahimci wannan don mu tsira waɗanda suke da alaƙa da mu mu yi masu bayani su masu tsira in ba ka ban mun shi da matsala mun gano wannan da kyau ko bari in rufe muku da wannan magana yanzu a nan saboda baturi ya gama yakan tunanin mu duka kana jin ciwon kai madadin kai tunanin a na nabawi abinda za ka fara tunani a atibbin nasari saboda sun yaƙi fikar ɗinka kana ganin magungunan da annabi ya bayar ba kasadan ba ne kun gani sai kaga ana cewa a nema habbatus sauda sai ga yi dariya mai habbatus sauda za ta yi mai zanzan zai mai kaza zai mai kaza zai ya gwammace je samu magan da aka dan disa dis aka ba aka manne shi da fara kasa ya fi gwammace wannan shi ko waɗannan magunguna na bature bai taɓa shiga ya maka aiki face ya haifar maka da wata cuta domin yana da side effect amma shi a tibbin nabawi in ya shiga to cutan yake ɗauke ta duka kuma ya baka yanda kake shine shifa'an la yughadiru saqama to amma shi a tibbin nabawi yana da alaƙa da imani ne da gazgatawanka to zuciyanka akwai shakkan da bature ya riga ya sa maka to ya maganin da ake samo daga tsatsan annabta zai ma tasiri bayan zuciyanka akwai cuta akwai rashin lafiya na shakka jama'ar annabi kuna gano wannan yasa wajibinmu ne mu komo cikin tunaninmu shine al'amnal fikiri a saman mu tunaninmu da zuciyarmu aminci wa atharu shari'atul islamiyya da kuma bayyana maka irin athar da shari'ar musulunci ke da wajen tabbatar da tunaninka ya zama garandan gangariya irin na islama ne fi ta'azizihi wajen buwa yadda tunaninka ya zama mai hankali ne shi sa waje 49 a cikin alkur'ani allah madaukin sarki duk abin da zai kawo sai ya ce da kai ka yi amfani da hankalinka mana Allah yana kira ka auna abin da hankalinka ka gara tunaninka da hankalinka kan wannan abu to bature da ya gano wannan shine yi marmazi yi marmazi yi marmaza sai gurɓata tunanin aka yaƙe ka a tunananci sai zama duk abin da za ka yi tunanin cikin abin da ya shafi nusus to za ka yi tunanin ne da gurɓataccen tunani sai zama tunanin naka daidai yake da bakin mara lafiya abin da ya fi komi daɗi idan mara lafiya ya ɗauka ya sa a baki sai ji wannan abin shi ya fi komi rashin daɗi so da bakin ba lafiya a jikin to haka tunanin cin da an riga an gurɓata shi duk wani abin da zai zama mai amfanarwa ne kai ba za ka kalle shi a matsayin mai amfani ba jama'ar annabi kun gane mahimmancin wannan littafin a gare mu ko da kuma wannan yanayin namu ku duk wanda kaga kuma sannan ya dauki wata akida mummuna tunanin shi aka yaka wani irin gazul fikiri ne aka yi marawafid suke iya zagin mata da 'ya'ya da aminan mazan Allah wani irin gazul fikiri ne aka yi mahawarij suke iya ɗaukan makamai su kashe 'yan uwansu musulmi su kona masallatai da makarantun karantar da alkur'ani da sunna wani irin gazul fikiri ne aka yi masufaye har suke iya ayyana wani su ce Allah ne ko kuma su ce suna da abin da ya fi alkur'ani wani irin gazul fikiri aka yi irin waɗannan mutane yasa idan ya zama tunaninka ba yana karkashin kulawar alkur'ani da sunna ba ne an samu matsala ko an loda ma alkur'anin da sunna to za ka rika jin alkur'anin shalab ne a bakinka kamar yadda bakin mara lafiya yake jin sukari da gishiri salam a bakin shi alkur'anin da sunna ba tasirin da za su al'umma annabi kuna fahimtar wannan yasa littafin nan yana da matukan mahimmanci a rayuwarmu allah maraukin sarki ya saka ma marubucin wannan littafin da kuma waɗanda suka ɗauki gabarai na ga sun yada littafin kuma sun karanta da shi ga al'umman musulmi allah maraukin sarki ya sa mu dace Alimamus sudais ya ce al-muqaddima rashin fida da sharan fage inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن a alina. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ma'ana wannan shine lalle godiya da yabo da jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah shi kadai wanda muke gode mai kuma muke neman ya taimake mu ya agaje mu cikin rayuwar mu da kuma addinin mu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana dukkanin zunubanmu mu kananan su da manyan su wanda muka yi muna sane da wanda muka yi ba musamman laifi ba ne muna roƙon allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrorin mu, abinda za mu aikata sharri ne gare mu amma ba mu farga sharri ba ne kuma ya waye gare sharri ne allah madaukin sarki ya kare mu daga gare shi wa min sayyi'ati a'malina da kuma illan da mugun aiki na zunubi yake haifarwa domin zunubi yana da tadiri da yake fitarwa da yake gurɓata tunaninka da aikinka da kuma makomanka mala ce ina shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya ina shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan shi malam su da ya ce haza sadar hutubatul haja التي كان yastaftihu بها النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم خطبه wannan wani bangare ne ko koko farawa ko wani bangare da aka tsago ne daga cikin khutbatul haja wanda annabi ya kasance yana bude jawaban shi da ita akwai hudu wata haja mai wannan samfarin sai ce wa kada fiha a hadisa kasira hadisai masu yawa sun zo kan wannan marfu'a wa maukufa hadisan da aka danganta su zuwa ga annabi da kuma wanda aka danganta su zuwa ga sahabbai akhrajat turuqan minha ahli sunan hanyoyin wannan riwaya malaman da suka rubuta littattafai a bisa tsari na sunan sun fitar da wasu daga ciki wal hakim da al'imam hakim nisaburi mai littafin al-mustadrak wa ghairuhum da wasu malamai ma duk sun fitar da ruwayan an ibn mas'udin radiyallahu an daga sahabi abdullahi dan mas'ud allah ya kara mashi yarda alimam imam as-sudaisi ya ce yin zar mai bincike zai iya duba juz'i na biyu shafi na 238 min sunan abi dawud kitabun nikah babun fi khutbatin nikah sannan zai iya duba jizi na uku shafi na ɗari hudu da sha uku min sinani tirmidhi kitabun nikah babu ma ja'a fi khutbatin nikah aka jizi na uku shafi na ɗari da biyar na sinanin nasa'i a kitabul juma'a babu kaifal khutba haka a cikin jizgin farko shafi na ɗari shida da tara min sunan bin maja a kitabun nika babu hudubatin nika haka jizi na biyu a shafi na ɗari da tamanin da biyu min mustadar lil hakim babun nika وقد أورد الإمام ابن حجر رحمه الله رواتها ما Al-Imam الإمام ابن al الأسقلاني ya gabato da riwayatiha riwayoyin wannan khudbatul haja wata tabba'a turqiha kuma ya bibiyi hanyoyin wannan riwaya ɗaya bayan ɗaya wa alfadhiha da lafazzin ita khudbatul haja fi kitabihil qayyim a littafin nan nashi mai daraja bulogul maram wa talkhisul khabir littafin bulugul maram mutane ɗauka suke wai littafi ne na yara ko na yin islamiyya da sauransu alkitabul littafi ne babba babban limami na masjidil haram kamar su da yasi ya san menene bulugul maram ya tattara abin da ya sa ba gane me ke cikin bulugul maram ana ma fassarar sabazarce ne ba ga san me ke cikin shi ba Allah ya kyauta Hildar har ila yau sudisi ya ce za ka iya duba shafi na 201 zuwa 202 min kitabil bulugul maram min adillatul ahkam lil hafiz ibn hajar al-asqalani ta'alik muhammad hamid al-fikki kaji malaman salafiya malam za a baka abun filla filla dalla dalla sai an gamsar da kai ɗaba'a na darar fikar a juz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da biyu min tarhisul khabir nan a cikin tarhisul khabir ne fi takhrij ahadisar rafi'i al-kabir babu babu khutbatin nika babin da ke bayani akan mustahabbancin khutbatun nika in an zo maganan aurarwa mai ansa da mai bayarwa sai sun yi wannan khutbatul haja shi za ka je ka koya kafin a zo yadda kake koyon fatiha ta'alik wanda ya ta'alikin wannan talhisul khabir din shine abdullahi hashim al-yamani al-madani gan kada ko littafin in ba ta'alikin wannan malamin ba ba za ka ga abin da su da zai ke gaya maka ba ɗaba'an littafin ma na maktabatul asariya ne wanda aka buga a pakistan a hijira da shekara 1384 kun ji gaskiya da gaskiya gaskiya ta tsaye da garin to gaskiya ya tsaye da addinin malaman garin sun tsaya ma gaskiya ne allah ya tsaye da su wani shekhil muhaddis muhammad nasir din al'albani malai ce shehin nan malamin hadisin nan gwani wanda ya kware muhammad nasir din al'albani yana da risalatun khassa biha littafi na musamman da ya rubuta kan khutbatul haja aure da fiha a ahadisaha duk hanyoyin da suka ruwaito khutbatul haja ya kawo su wata tabba alfadaha kuma ya bibiyi lafuzzan wa riwayatiha da dukkanin riwayoyin wa khallasa ila tashiha kuma yayi yi kokarin bin dikin dikin inganta wannan riwayoyin wa kada jada risalatuhu hamsin wa salasina safha wannan littafi na shi ya rubuta shi a cikin falle biyar. Ƙubi'a an buga wannan littafi na albani in ji su da si wani shira kuma ka yada shi a maktabatul islamiyya a dimashq a kasan beirut a garin beirut a kasan dimashq sham allah ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi yanzu misali ana ma irin wannan karatun da irin wannan references din tsakani da Allah ba za a gyara tunaninka ba wani zai zai maka magana kamar saukar ruwan sama kawai ya tashi tafi sai ka ce aina dalil Kan babu dalil ka ce kwasha banka ka tafi malai ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi kun ga gaskiya wannan karin ba ta daga cikin hudubatul haja shi yasa iyakan hudubatul haja yasa alama ya sauke kasa ya takarijin shi wannan kuma salati ne yake ma annabi dan neman lada ije tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan annabi wa sahabi da sahabban shi wa man da'a bi da'awatihi da duk wanda ya da'awa irin ta annabi wa hatada bi hudahu kuma ya shiryu da shiriyar annabi wa sallama tasliman kasira tsira da amincin Allah tabbata masu ɗumbin yawa ga annabi da iyalan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka koyi da'awan shi suka yi kamar yadda ya yi Allah ya sa muna daga cikinsu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum